discipline Shama'a suna yin korafi akai-akai dangance da wata badakala da suka bankado Wannan ma'aikatar an kafa ta ne da zumar baiwa 'yan ƙasa bankaɗo waɗansu al'amura na almundahana kuma su shigar da ƙara a game da abin da suke gani bai kamata ba. Wannan layin lambobin kiransa shine sifili takwas goma sha ɗaya goma sha ɗaya kuma kiran kyauta ne. Shama'a suna kira domin fallasa wani labari. A wani karo sukan rubuto muna wasiƙa ta aike ko kuma su zo da kansu su ajiye a game da waɗansu ƙorafe-ƙorafe nasu. Mu kuma koyaushe mukan yi bincike na tabbatar da ƙorafin in gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ne. Akwai wani kwamiti da za mu ɗora wanda da zaran wani abu ya faru za su halarci wajen domin tattaro bayanai domin mika su inda ya kamata. An san layin kiran mu sai dai jama'a suna ganin akwai ɗan tsaiko wajen gudanar da binciken takardun abin da ya sanya jama'a suka yi ɗan sanya. Sai dai a baya koyaushe akwai sanarwa da take fitowa a cikin jaridu waɗanda suke tunatar da lambobin kiran mu. To amma duka da haka ko yanzu dai mun samu kira da suka kai dubu goma sha ɗaya. Sai dai a cikin kiraye-kirayen da ake yi sai mun bincika abin da yake na gaskiya da abin da ba na gaskiya ba. A wani karo jama'a suna sa abin cikin juna ne tsakanin tsawon layi da kuma waɗansu ma'aikatu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Tsawon layi yana kula ne da abin da ya shafi shari'a inda ya ƙumshi duka waɗansu masu ruwa da tsaki a fannin shari'a har da ofishin ministan shari'a. A cikin kiraye-kiraye dubu goma sha ɗaya da muka samu banda jimillar su a kai amma mafi yawan su mun gudanar da rangadi kuma wasu mun tura su wajen ladabtarwa ko kuma wajen hukuma.